Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ibrahim jarmai ne tare da da hafsat dan mai suru daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin sake da muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu za ku ji cewa a jamhuriyar nijar kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta yi wani rangadi a maraɗi domin wayar da kan al'umma a najeriya kuma wata sabuwar takaddama ce take nema tukunno kai tsakanin 'yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin tafkin chadi muna da rahoto a kai sannan in an jima za mu buɗe layin waya a kira mu domin a bayyana ra'ayi a kan shin yaya tasirin wannan matsaya da hukumar efcc ta ɗauka ta ba sani ba sabo a yaƙi da cin hanci da rashawa maudu'u mai nawa kenan kada a manta lambar da za a kira ita ce idan aka sa alamar tarawa sai a sa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda biyar biyar kada a manta sai a sa alamar fara da farko sannan a lambobin za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji da duniya ta wuni mataki na farko ga shugaban kasar sudan ta kudu taban dengai ya ce shi ba zai sauka daga karagar mulki ba ko da kuwa wato mataimaki na farko ga shugaban kasar sudan ta kudu taban dangai ya ce shi fa ba zai sauka daga karagar mulki ba ko da kuwa madugun 'yan tawaye rick machar ya dawo juba kamar yadda ya yi alkawari a can baya a jiya laraba ne gai yake gayawa manema labarai cewa machar baya son maido da zaman lafiya a kasar a lokacin da yake jawabin rantsar da shi a shekarar 2016 ne ga ya dauki alkawarin cewa zai janye gefe guda ya sauka daga mulki ya miƙa macar kujerar idan macar ɗin wanda ya gudu ya bar jiba a lokacin ya dawo a ta wani gefen kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa mutanen ƙasar sudan ta kudu kamar miliyan ɗaya da rabi na fuskantar barazanar mummunan fari inda ta ce yanzu haka akwai mutane kamar dubu ishirin da sun riga sun afka cikin matsananciyar yunwa mataimakiyar shugaban kwamitin ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya asala mula ta ce yanzu haka akwai mutane miliyan biyar kusan rabin ƙasar kenan da ke fama da ƙarancin abinci mula ta ce kasawar mutane su yi noma a sanadin tashin hankalin da ƙasar ke fama da shi da kuma rashin mahallansu su suka jawo wannan matsala Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zargi shugabannin Falasɗinawa da laifin raina Amurka saboda sun ƙi yarda su haɗu da mataimakin shugaban Amurka ɗin Mike Pence a lokacin ziyarar da ya kai kwanan nan a yankin gabas ta tsakiya. Shugaban Falasɗina Mahmud Abbas ne ya yi watsi da buƙatar ganawa da Pence ɗin don nuna jin haushin Falasɗinawa ga matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Ƙudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Trump yana bayyana ra'ayin nasa ne a lokacin da ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a birnin Davos, inda ake ci gaba da gudanar da babban taron tattalin arziki na kasashen duniya. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambayar da za a yi masa a binciken da babban lauya na musamman robert mueller ke gudanarwa a kan zargin da ake na shishigin rasha a zaben amurka na shekarar 2016 a watannin baya da suka wuce trump ya ce zai amince 100% su gana da masu bincike amma daga baya kuma ya dawo yana tambaya dalilin da yasa ake so a zauna a tattauna da shi tunda babu wata munamuna mula yana so ya tattauna da shugaba trump ne akan korar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta fbi james comey da kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro michael flynn rundunar sojin amurka na duba wasu hotunan da aka dora a dandalin sada zumunci na twitter wanda suka nuna sojojin amurka da aka kashe a jamhuriyar niger a shekarar da ta gabata A jiya laraba rundunar sojin Amurka da ke yankin Afirka wacce aka fi sani da african ta ce tana sane da hotunan da aka ɗora a shafin na Twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin na cewa ko akwai wani faifan bidiyo mai alaka da sojojin da aka kashe din. bayanin da aka wallafa din ya ce an samo hotunan ne daga wani bidiyo wanda ke da tsawon fiye da mintuna goma wanda wani mai haɗin gwiwa da ƙungiyar is a mali ya fitar ya kuma kara da cewa bidiyon ya nuna wani sojan amurka da rauni a jikin shi tare da gawawwakin sojojin amurka guda uku da aka kashe a watan oktobar da ta gabata harin ta'addancin da aka kai a kusa da ƙauyen tongo-tongo ya yi sanadiyar mutuwar sojojin amurka hudu sojojin nijar hudu da kuma tafinta ɗan nijar guda labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda kuji da farko a jamhuriyar nijar hukumar zaɓe mai zaman kanta saini ta yi wani rangadi a maraɗi domin wayar da kan al'umma kan gyaran fuskar da aka yi wa kundin tsarin mulki da na zaɓe domin magance waɗansu kurakurai a zaɓe da ke na shekaru masu zuwa daga maraɗi shaibu mani ya kuma da ƙarin bayani haɗin gambizar kuma zaɓe mai zaman kanta seni ta ƙasa da ƙungiyar sanatar afirka obota niger da wani rangadi na faɗakar da al'umma gyaran huska da aka kawo ma kundin tsarin mulki da kuma kundin zaɓe da dokokinsa a cikin tafiyar malam isa bukari mamba a cikin hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kawo mana cikakken bayani akwai mutanen masu hannu da shuni wanda suka zo suka kama mu suka tsaya suka yi lissafi suka ce lalle abin nan da aka gani akwai wato kenan kurakurai cikin shi kundin nan da aka yi aiki tare da shi sun yi zance tare da majority sun yi zance tare da opposition sun yi zance da sute civil don kurakuran nan gaba ɗaya da aka gani su ne aka zo aka ga masu wuri guda aka ce to an dai ana son a yi wato kenan zaɓe mai haske kenan na gaba sai an zo kundin nan a mushi wato kenan gyara. Wani mataki ne kuka ɗauka na ce al'ummar ƙasa ta san da wannan. A cikin tsari na seni sai mun komo mun tahi kowace jiha kowace karkara a ba mutane bayanin wannan gyaran da aka samu cikin wannan kundin na constitution da na code electoral. Akwai resansiman wanda ake cima biometric za ka zo a ɗauki hotonka sai da kartikin nan. An baka da kartikin nan bai ka tahi ka yi election. Amma kuma kartikin nan an za a ɗauki hotonka sai ka ba da wato kenan ps ko nationality ko ko passport ko ko act de naissance ko ko carte d'identité wannan an baka bada su ba bai yiwuwa ma wato kenan muse ne mai aiki tare da shi wannan taro da yawa kana ɗakin muhawara na majalisar da'ira birnin maradi ya gama 'yan siyasa ƙungiyoyin furofula mabiya addinai daban-daban da sauransu. Malam Labo Muhammadu na da tarayya mai mulki kaka ko kaji da wannan ne. Abin da ya shahe mu 'yan siyasa ƙasa haka shi kan kan shi duk abin da ya shahi zaɓe ya shahe shi zan wasu mun yi maraba saboda za su ba mu haske bisa wasu gyare-gyare da aka yi sabon salo na yin zaɓe zo za mu shiga mu waye majama'a kai mu gaya musu menene za mu fuskanta zuwa gaba. Shi ko Malam Ahmadu Mamman Dutse na jam'iyyar Adawa Lumana Afirka cewa ya yi. Aka ce wanda maciji ya sara in ya ga igiya gudu yake kenan babu yarda tsakanin 'yan siyasa wannan yarda ita kamata a nemo. A lokacin buɗe wannan taro gwamnan jihar Malam Zakar Umar da ya jagoranta ya yi kira ga galiban 'yan siyasa. Abin da kuka shi tun da ku wakilai ne ku kai shi ga magoya bayan ku ba saboda komai ba ake waɗannan tarurrukan da gyare-gyaren saboda neman zaman lahiya ba ƙaramin arziki ba ne durikutan duniya ga da ake yi mahi yawansu kurakurai ne na siyasa kurakurai na zaɓe ke kawo a nan matsaloli. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuri Nijar. To a gaida Sha'ibu Mani. To a Najeriya kuma wata sabuwar takaddama ce ke neman kunno kai tsakanin 'ya'yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin tafkin Chadi inda suke zargin cewa shugabannin kungiyar na zaluntar su. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. da alamu wata sabuwar rigima ne ke kokarin kunno kai tsakanin 'ya'yan kungiyar da ke sana'ar kifi a yankin tafkin chadi wanda yanzu hakan ya haifar da korafe-korafe tsakanin 'ya'yan kungiyar na ma zargin cewa shugabannin kungiyar na zaluntar su sai dai shugabannin kungiyar sun karyata wannan zargi a jiya laraba ne dai wasu daga cikin 'ya'yan wannan kungiya suka shaida manema labarai cewa ba su fahimci yadda shugabannin kungiyar ke gudanar da ayyukansu ba a shekarun baya dai rundunar sojan kasar ta dakatar da wannan sana'a yankin tafkin chadin sakamakon rigingimin yayan kungiyar boko haram da ce wasu yayan kungiyar boko haram din na yi amfani da wannan dama wajen samun kuɗaɗen shiga sai dai tun a ranar 25 ga watan da sha shida babban hafsan sojan kasar najeriya lieutenant general yusuf tukur buratai ya sake buɗe wannan hanya da tashi daga garin maiduguri zuwa garin baga inda ake hada-hadan wannan kifi na yankin tafkin chadin bisa wasu yarjejeniya da suka shiga da masu wannan sana'a malam muhammad garba da sa Sani Umar dai na ɗaya daga cikin masu wannan sana'a wanda suka zargi shugaban wannan kungiya da cewa yana karɓan kuɗi fiye da kima a hannunsu inda akan caje su dubu biyu da ɗari biyar ga kowace kwalin kifi saɓanin ɗari bakwai da hamsin da suke biya a baya wanda suka ce hakan takan kawo musu faɗuwa ne maimakon riba kama dai abin da suke cewa. Duka muna guri ɗaya ne. Lokacin da ka sa kanka wannan motar za ko kwalin da kawo za ku naira dubu biyu da ɗari biyar biyar. shine kuɗin kowane kwali in ka sa kwali kamar kamar kwali dubu daya cikin mota zai kai miliyan biyu da dubu biyar kenan to in sai karba wannan suka zo suka cire kuɗin mota dubu dari biyu da hamsin to sauran kuɗi shi da bamu sanya ake da shi ba kuma wannan abun hanya an riga an buɗa ta ne da jama'a din su samu walwala su gina abubuwan da suke da shi na da su dawo kamar haicin su na da to yanzu abin ya riga lalace su suke karban wannan kuɗaɗe a hannun kuɗin Sune wanda suke karban ah, ah, ah, kuɗin su ne alhaji garba gamandi to kamar shi kun magana cewa kamar shugaba ne a wurin ku kamar bisa doka dama akwai izinin yana da izinin karban irin waɗannan kuɗaɗe babu wani izinin karban wannan kuɗi a baya kamar kuna biyan haraji ne ko ba kwa biya a baya haraji da muke biya muna biya rabono local government state government muna biya zai shi kamar nawa kuma yana tashi dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu naira dubu biyu dubu ɗaya sai dai alhaji abubakar garba gamandin ya dai karyata wannan zargi yana mai cewa eh wannan ba gaskiya ne kusan wanda suka yi bayanin nan su mai yiwuwa ba sana'ar su ce. Eh, sun shigo ne daga baya don ba san kanta ba eh, kuma suna kawo ko siyasa ko kuma wani son ran wasu domin su faɗi amma in har su masu sana'ar kifi din ne to a wannan satin da za mu ɗauko kaya ma yi tuna ne sai da na tara mutane a kasuwan kifi da ni da kwamiti na na ɗauko kifin gabaki ɗaya nake to kuma game da ɗaukan kifi fa yaya kuɗin farashin yayi kyau ko kuwa wasu ka ce a ƙara ya kai dubu uku wasu ka ce a dubu biyu da ɗari biyar kuma suka ce a ɗauka dubu biyu sai na ce to tun da kuka ce za mu rubi mafi karanci mu yi saboda haka za mu ɗauka muku a kan naira dubu biyu duk wanda yake dan kifi ne ya san wannan an yi wannan a makon da ya wuce a cikin kasuwan doron baga to kaga shi wani ya zo ya ce ah, abin da ake yi din ko ana musgunawa ko ana kaza kaza wannan bai mun adalci ba shugaban yayan kungiyar masu hada hadar kifi na yankin tafkin chadi kenan alhaji abubakar gamande ke bayyana matsayinsa game da zargin da wasu yayan kungiyar suka yi na cewa na karban kudade fiye da kima sabanin abin da aka saba karba a hannunsu a baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya don allah ko ba tafiya da bamban To a gaida Haruna Dauda kafin mu buɗe layin waya a ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. taimaka rabana ya jalla ka ceci yan zamani ikon Allah ka tsere da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya in kana yawo cikin duniya kaga abin mamaki bai kamar kariya sai kullum karuwa za yi Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to mun samu kira na farko daga kaduna wake magana da kaduna rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam kuna tare da adamu jeji daga kamfanin face da ke garin jaji to muna sauraron ka adamu jeji wato akan wannan matsala na na na, na su kifi na aikin kifi ko da kabaga a a wato maudu'in namu na yau so muke mu ji tasirin matsayar da aka tsaida ta hukumar EFCC ta ba sani ba sabo wajen yaƙi da cin da rashawa ita ake so muke so mu Eh yawwa a alhamdulillah ai gaskiya muna son ba sani ba sabon nan kuma gaskiya shi ya jawo mu kamar mu yan adawa muka ga da gwamnatin nan gaskiya tana ɗanbowa da ɗanbora. Kuma har yanzu shugaban ƙasa muna so ya buɗe kunnen shi gaskiya mun ji daɗin wannan dama da kuka bamu. Akwai sakon da ya kamata ya je a gare shi. Wanda idan mutum na jam'iyyar adawa da ya koma jam'iyyar gwamnati sai kaga an kyale shi kuma duk binciken da ake musu ka ya shiru akwai irin wannan kararraki da dama da muke zargin wannan gwamnati da shi to muna nan muna sa ido muna kuma saurare idan ba a yi wannan ba har yanzu muna nan akan bakanmu da dan bowa da dan mora ake amma da yanzu ban tun da muga an kai ga kama sakataren gwamnatin tarayya wanda ya kai mace murabus to muna nan mun sa ido mu gani za a yi hukuncin ko ko za a je a kince shi ne kawai kamar yadda aka saba to ma da mun gode da mu bari mu je jihar Bauchi waki magana daga Bauchi ta alhaji daga misau ne kalwa da waken suya to muna sauraron ka alhaji nake gaskiya wannan irin hoppata da efcc suke a yi gaskiya suna kwazo hmm. kuma shirin irin shugaban kasa goyon bayan da ya ba su gaskiya abin abin gina muke hmm. saboda gaskiya mu mu da kokarin da suke gaskiya ba dole mu jinjina musu don wasu suna cewa ana ware wasu ana binciken wasu ana barin wasu kuma gaskiya ba haka ba ne dole a kwatanta adalci abin kuma shugaban efcc nan ibrahim magu yana iya kokarin sa don ma wasu ne suke dan ba shi problem amma ikon allah yana kokari ba abin da za mu ce sai allah saka masa da alkhairi allah ba shi kuma ikon ya gudanar da ayyukansa kamar yadda aka tsara masa allah ya taimake shi kuma kai to ma da mun gode bari mu ketara zuwa jihar adamawa ke magana daga adamawa Alhaji Umar ne daga Gombinawar Gamman. To Alhaji Umar muna sauraron ka. Manajan Inta Breda ta Sanganda. Muna jin ka. Eh lalai batun ba sani ba sabo. Eh. Hello? Muna jin muna sauraron ka. Ka rage akwatin rediyon ka. Rage eh? rage akwatin rediyon ka ne. Eh na rage. Yawwa. Ba sani ba sabo ya kamata ci gaba kaman wasu 'yan majalisun nan da aka yi ta zuwa kotu kwanaki gage bari ya kamata sake dubo su da duk wanda yake da wani abu a ciki kada da ba su. To madalla mun gode bari mu je Kano wake magana da Kano. To ka salamu alaikum. Wa alaikum salam. da Salamu alaikum. Wa alaikum salam muna sauran ka. to kana tare da umar ofisa unguwa okulayi mai fata daga aminan juna da kanan jihar kanan najeriya gaskiya wani abun da ya kamata a ce a ya kamata nuna ya kamata shugabanni mu fara yin abubuwa daga farko daga gida an bar kari tiran ta bani duk wayannan shugabannin da suke faɗan wani abu ba dan mu suke dan talakawa ba in dan talakawa ne ba za a irin wani abu ba ya kamata a ce mu jaje himma mu kwato yanci mu a zaɓe na gaba mu ga cewa me za mu me za me za a jihohinmu me za su mana dan mu ana tafiya ana tura mota ana barin mu gaskiya wannan abin da ya kamata a ce a yi wannan shine da a takaice kana ni sura magana da Umar Ofisa Ungwa Fulani mai fada kanan jihar kanan Najeriya mu tashi lafiya to mun gode sai Kaduna wace magana da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to sunana Prince Abubakar daga nan garin kasuwan magani a jihar Kaduna tarayyar Najeriya to Prince Abubakar muna sauraron ka to To ai gaskiya ne wato shi dama adalci baya cika a dukkan matakin da shugaba ko mai jagorancin hukuma ko gwamnati ba adalci baya cika har sai an tabbatar da wato ba sani ba sabo a dukkanin bangarori inda ga muka dauka magana abin da ya shafi shugabanci a najeriya muna da siyasu daban-daban akwai jam'iyyu daban-daban kuma mun sani cewa waɗansu gwamnati da suka gabata ya ta'allaka ne ga wata jam'iyya yayin da wannan gwamnatin ita ma ta ta'allaka ne ga wata jam'iyya to kaga kenan bai yiwuwa a ce an ware waɗansu na wani gefe ne ake tuhuma ko ake kalubalanta ko ake kamawa a gurfanar a hmm. yayin da kuma ake kyala wata bangare kaga wannan bai kamata ba kwata-kwata to amma alhamdulillah tunda mun ga shugabanci na wannan hukuma ta FCC to madalla bari mu je jihar katsina wa ke magana da katsina wa alaikum assalam kana magana da mannar mai markaɗe daga nan anguwa ɗan markaɗe zai local government. To mallar mai markaɗe muna sauran ka. Yau, to ni ra'ayina a kan wannan batun gaskiyar lamari ni ban ga wani bambanci da ake nuna mu a hukumance dangane da masu ainihin sata kuɗaɗen talakawa. Ni ina ganin abin da gwamnati take yi na ainihin tuhumar wa'annan mutane kowane bangare ana taɓa to ya kamata mutanen da ke fahimtar cewa wai ana yin wani bangare ne a wani bangare to bai kamata ba ni ina ganin abin da gwamnati ke gaskiya ta daidai da gobe da wannan hukuma da kuma ainihin waɗannan al'ummomi daga ƙarshe nake cewa na gode sashen wasu na biyu BOA. To ma da madalla. Mun gode uh, manar mai markaɗe. Har yanzu muna jihar Katsina amma wannan karan funtuwa. wa Waki magana daga funtuwa. da alamun layin na kwantoya ya tsinki to kada a manta maudu'in mu na yau shine yaya tasirin wannan matsaya ta hukumar efcc wanda ta dauka wato na basani ba sabo a wajen yaƙi da cin hanci da rashawa kada kuma a manta wanda ba samu lambar ba ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga bauchi baki magana daga bauchi assalamu alaikum Ismail Esfawa kasin ma daki karamar hukumar Zanzo jihar Bauchi Najeriya. To wa alaikum salam. To alhamdulillah mun yi imani muna da tabbacin cewa shugaba Muhammadu Buhari akan cin hanci da cewa mutum ne hazaƙa. Kuma ya samu mai taimakonsa kasan Najeriya muna da karancin shugabanni ne masu amana. Zaɓen da za mu yi gaba ma wato tunanin kuma waye ne za mu ɗauko waye ne ne ma wanda za mu tunkari zaɓen gaba kowa ma tsoron sa ake a Najeriya. To amma muna da tabbacin shugaba muhammadu buhari shugaba ne wanda cin hanci da rashawa na imani ina da tabbacin cewa zai tsaya a kai hmm. ba kudu ba jada ba wanda ko ɗansa ne zai iya masa hukunci ba tare da yana tunanin komi ba to madalla mun gode daga waya ka za mu dakata sai kuma allah kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon maudu'in. har yanzu da yana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon muna cewa karfe 3 da minti 21 na yamma yanzu kuma lokaci ne na wasanni a takaice kasashen kamaru da burkina faso sun yi waje rod a gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka na matasa masu taka leda a cikin gida da ake fafatawa a kasar morocco kasashen biyu dai sun yi kunnen doki ne da ci daya da ɗaya a wasansu na karshe na matakin rukuni-rukuni a rukunin D na gasar a daren jiya tun kafin soma wasan da ya kasar kamaru ta riga ta fice daga gasar to amma burkina faso ta barar da 'yar sauran damar da take da ita na tsallakewa saboda kasa yin galaba a kan kasar ta kamaru tsohon alkalin wasan gasar firimiya ta ingila mark clattenburg ya sami yabo da jinjina daga dubun dubatar masoya kwallon kafa a kasar saudi arabia bayan da ya tsayar da wasan kwallo a daidai lokacin da ake kiran sallah Klatenburg yana alkalancin wasa ne a kasar ta Saudiya tsakanin kungiyoyin Alfeha da Alfateh a jiya Laraba da aka soma kiran sallah a wani masallacin da ke kusa da filin wasa na Sarki Salman nan take ya tsayar da wasan saboda girmamawa ga ibadar ta musulmai tun a filin wasan 'yan kallo suka yi wa alkalin wasan tafi na musamman yayin da kuma dubun dubatar jama'a ne suke ta yabawa da nuna jin daɗinsu ga alkalin wasan a shafukansu na sadarwa na intanet. mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid ta kasar spain zinedine zidane ya dauki alhakin wajarar da kungiyar ta yi a gasar kofin copa del rey a jiya laraba real madrid wacce yanzu haka ita ce zakarun nahiyar turai ta fice ne bayan da wata karamar kungiya leganes ta doke ta da ce biyu da ɗaya a wasa na biyu na matakin kwata final a filin wasa na bernabeu yanzu haka dai zidane na fuskantar matsin lamba duk da yake a 'yan kwanan ne ya rattaba hannu a sabon kwanta ragi da kungiyar wanda zai tsawaita aikinsa zuwa shekara ta 2020 hukumar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya ta tantance tare da amincewa da 'yan wasan kasar rasha goma sha takwas domin su shiga gasanni a matsayin 'yan wasa na ƙashin kansu hukumar shirya wasannin motsa jiki ta kasa da kasa ta dakatar da kasar ta rasha daga shiga gasanni sakamakon binciken da ake yi na amfani da kwayoyi masu kara kuzari ga 'yan wasan ƙasar a fagen wasan tennis kuma ɗan ƙasar croatia marin kelich ya sami kaiwa a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta australian open da yanzu haka ake fafatawa a birnin melbourne kilich ya doke dan kasar birtaniya kyle edmond a wasan kusa da na karshe inda zai hadu da daya daga cikin roger federer ko hayon chung da za su fafata a gobe juma'a a bangaren mata na gasar kuma mace ta farko a duniya wato simona halep ita ce za ta fafata da caroline wozniacki a wasan karshe ta gasar a ranar asabar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma ga sharhin muryar amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. Amurka za ta ci gaba da sa ido domin hana Iran samun wani sabon tasiri a gabas ta tsakiya. A lokacin da yake bayani a gaban Majalisar Dokokin kasar Isra'ila, mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya ce, Amurka za ta ci gaba da aiki da Isra'ila da kasashe a duk faɗin duniya domin fuskantar kasar Iran da ya ce, ita ce a sahun gaba wajen ƙarfafa aƙidar ta'addanci. Yanayin tsarin mulkin mallaka a Iran ya saka al'ummar Iran cikin ukuba da nufin tursasawa al'ummar da hana su 'yancin kai. Tarihi na nuna cewar shugabannin da suka saba tursasawa al'umma dole ba za su tsaya a nan ba kawai, a cewar Mr. Pence, wanda ya kara da cewa muna ganin yadda Iran ke neman mamaye kasashen larabawa. Haka kuma gwamnatin Iran ƙasa ce da ke shuka aƙidar tashin hankali a ƙasashen da ke yankin nasu. A shekarar da ta gabata kaɗai, duk da cewa al'ummar Iran sun yi kukan a taimaka musu da ababen more rayuwa na gaggawa, amma sai Iran ta sadaukar da dalar Amurka biliyan hudu don shishigi a ƙasashen Siriya, Lebanon da sauransu. Iran tana ci gaba da marawa kungiyoyin 'yan ta'adda baya da ma yanzu suke zaune a kofar Isra'ila. Amurka na aiki kan dakatar da shirin neman mallakar makamin nukiliya da masu linzami na Iran, a cewar Mr. Pence. A farkon wannan watan ne shugaba Trump ya janye daga ƙara matakan takurawa da aka sanya wa Iran domin baiwa Majalisar Dokokin Amurka da ƙasashe ƙawayenta ƙarin lokaci don su ɗauki matakai masu tsauri, amma kamar yadda shugaba Trump ya ce ne, wannan shi ne karo na ƙarshe. Amurka ta ɗau alkawarin cewa ba za ta taɓa barin Iran ta mallakin makamin nukiliya ba, a cewar Mr. Pence. Haka kuma a cewar shi Amurka ba za ta ƙara cewa da tallafin da Iran take bayarwa ba ga ƙungiyoyin ta'addanci ko ma ƙoƙarinta na danniya ga al'ummarta. Ga al'ummar Iran kuma, Amurka tana da wani saƙo. Mr. Pence ya bayyana cewar Amurka abokai ne gare ku, kuma ranar za ta zo da za ku sami 'yanci daga muguwar mulkin gwamnatin da take kuntatawa mafarkinku da duk fatan da kuke yi. Kuma in ranar ta zo da za ku sami 'yancin kai, za mu gaya wa al'ummar Iran mutanen kirki cewa ƙawancenmu zai sake yin fure. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. to madalla kafin mu kammala shirin namu hafsat a bamu takaitattun labaru rundunar sojin amurka na duba wasu hotunan da aka ɗora a dandalin sada zumunci na twitter wanda suka nuna sojojin amurka da aka kashe a jamhuriyar nijar a shekarar da ta gabata a jiya laraba rundunar sojojin amurka da ke yankin afirka ta ce tana sanar da hotunan da aka dora a shafin na twitter kuma tana dubawa domin ta tantance gaskiyar lamarin shugaban kasar amurka donald trump ya zargi shugabannin falasinawa da laifin raina amurka saboda sun yarda su haɗu da mataimakin shugaban amurka ɗin mike pence a lokacin ziyarar da ya kai kwanan nan a yankin gabas ta tsakiya shugaban Falasɗini Mahmud Abbas ne ya yi watsi da buƙatar ganawa da Pence don nuna jin haushin Falasɗinawa ga matakin da Amurka ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya amsa duk wata tambayar da za a yi mishi a binciken da babban lauya na musamman Robert Mueller ke gudanarwa a kan zargin da ake nashi shigin Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016. A watannin baya da suka wuce, Trump ya ce zai amince 100 bisa 100 su gana da masu binciken mola amma daga baya kuma ya dawo yana tambayar dalilin da yasa ake son a zauna a tattauna da shi tunda babu wata munamuna. Mola yana sanya ya tattauna da shugaba Trump ne akan korar da ya yi wa tsohon shugaban hukumar binciken sirri ta FBI James Comey. Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. muna taya 'yan uwa da abokan arziki jajen rasuwar su feto muhammad azare ojalin gwamnan jihar borno kashin shatima da ya rasu ranar litinin da yamma allah ji kanshi da rahama yanzu amma da hafsa dan mai soro ta na gabatar da shirin da julie lesgration da ta hada da ba da umarni da injiniyan mu ne mr dan ibrahim jarmi ke cewa mu kwana lafiya